الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وما سكلم لصول رم وأن الوقتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى يا يبي منزو صلى الله عليه وآله وسلم الاتاف سمي طريقي آه، كما سير النبي صلى الله عليه وسلم وتو تاريخ رأي وسلم ya tabbatar da irin kyawawan ɗabi'u da halaye da annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta da su tun gabanin aiko shi har lokacin kuma da aka aiko shi har zuwa lokacin da ya koma ga Allah subhanahu wataala waɗannan halaye da kyawawan ɗabi'u da Allah ya masa sun yi matukar tasiri kwarai da gaske wajen ya ci galaba ya ci nasara a cikin aikin da Allah subhanahu wataala ya ɗora masa na isar da saƙonsa zuwa ga al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda aka sani Allah ya koshi a cikin wata al'umma wacce take tattare da jahilci mai yawa al'ummar da suke kashe kansu babu tausayi a cikin zukatansu babu tsoron Allah babu san juna a tare da su al'ummar da suke zinace-zinace suke sace-sace suke fashi suke dukkan wani abin da ka sani wanda bai dace ba na rashin mutunci al'ummar da suke shan giya al'ummar da suke wato sata duk wani hali wanda yake mara kyau wanda za a yi tar da shi to akwai irinsa a cikin al'ummar larabawa Kuma ce da kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam su ta kekashi har ta kai mutum zai iya binne yarsa da ranta ko bayan ya kashe ta dan uwa zai iya daukan makami ya kashe dan uwansa ba tare da yaji komai a ransa ba irin wani al'umma da bata san wani abu tausayi ba ba san wani abu haɗin kai ba ba su san wani abu shugabanci ba babu wanda isa ya keta ya aje kara ya ce ba ka a ketara ba a samu waɗanda suka ketara shi ba al'umma ce da take cike da wauta da rashin sanin ya kamata wadda ita ce al'ummar larabawa kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama wadda suke tattare da irin wani miyagun ɗabi'u ko da akwai wasu ɗabi'u masu kyau tare da su kamar cika alkawari to akwai kamar karamci to suna kuma tattare da waɗannan miyagun halaye mafi munin abin da suke tare da shi shine bautar wani allah su bauta ma wani allah su bauta wa duwatsu su bauta wa abubuwan da suka sassaƙa da hannayensu Allah subhanahu wata'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin irin wani al'umma to amma ubangiji subhanahu wata'ala sai masa guzurin halaye na kwarai waɗanda su ne za su taimaka masa wajen ya ci nasara akan waɗannan mutane waɗanda suke rayuwa irin ta dabbobi ma gara rayuwar dabbobi da tasu ubangiji subhanahu wata'ala cikin sifar da ya faɗa ta annabi sallallahu alaihi wasallam adun kule ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim lalle kai ya rasulullah kana bisa wasu halaye masu girma annabi sallallahu alaihi wasallam yana da halin girma wajen bautar Allah subhanahu wata'ala wajen kudirce kyawawan aƙidu dangane da ubangijinsa subhanahu wata'ala annabi sallallahu alaihi wasallam yana da halin girma wajen bautar Allah yana da bautar Allah mai girman gaske annabi sallallahu alaihi wasallam yana da halin girma wajen haƙuri wajen juriya wajen girmama na gaba wajen sanin ya kamata yana da halin girma wajen taimakon waɗanda suke buƙatar taimako wato raunana annabi sallallahu alaihi wasallam yana da halin girma wajen afuwa ga wanda ya masa ba daidai ba a lokacin da yake da ikon ya yi ramuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da halin girma wajen kyauta da ihsani kyautatawa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana da halin girma wajen cika alkawari da rike amana annabi sallallahu alaihi wasallam yana da halin girma wajen gaskiya da faɗar gaskiya dukkan wata sifa da ka sani kyakkyawa to annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifantu da wannan sifa a bisa mafi kamarar wajihi fuska wato idan an ce ga wani mai gaskiya to annabi sallallahu alaihi wasallama duk yadda ya kai ga gaskiya annabi ya fi shi gaskiya in aka ce ga wani mai amana duk yadda ya kai ga riƙon amana annabi ya fi shi in aka ce ga wani mai kyautatawa to duk yadda ya kai ga kyautatawa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya fi shi da duk wani abu da ka sani na halin girma ne ɗabi'ar ce ta kyakkyawa to annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifantu da wannan sifa bisa fuskar da tafi cika tafi kamala don haka Allah subhanahu wata'ala ya dunkule mana waɗannan sifofi cikin kalmomi guda biyu ko uku cewa inna kala ala khuluqil azim kana kana bisa halaye waɗanda suke masu girman gaske waɗannan halayya na annabi sallallahu alaihi wasallam su suka taimaka masa kwarai da gaske wajen ya isar da saƙonsa cikin wato ruwan sanyi duk da yadda laraba suka yi masa tirjiya musamman ma mutanensa wato al'ummarsa shawa waɗanda suke ganin kamar yana so ne ya raba su da wani matsayin da allah ya ba su ya raba su da wata rayuwarsu su jin daɗi ta siyar da suka ga dama amma duk da haka halayen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sun ja hankalinsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja hankalin duk wani bako da ya shigo garin madina da dukkan irin kamanni da zai shigo da shi da niyyar da zai shigo da ita burbushin annabi sallallahu alaihi wasallam da tattausan halinsa da kankantar da kansa tawali'u wanda duk yana sa mutum ya canza daga yadda yake ya kuma yadda ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam haka kuma daga nan ya samu shi ma kyawun ɗabi'ar da zai je ya nuna al'ummarsa su masu musulunta haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu tare da sahabbansa har Allah ya yi masa jinjina akan wannan ya ci fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidha alqalbi lam faddu min hawlik Allah ce saboda rahamar Allah da zanto ka tausasa musu da ka kasance mai kakkausar zuciya mai kakkaushin hali lamfaddo min haulik da sun watse daga gabanka to da sahabbai sun watse kowa kama gabansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya fi kowa iya gyarawa wanda ya ba daidai ba kuskurensa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mutum ne wanda duk yadda mutum ya kai da taurin kai da rashin sanin ya kamata aka kawo shi gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama yana sanin yadda zai zai ciyawo kansa kuma kaga mutumin nan ya biyu ya bi kauya cikin ruwan sanyi wadannan ɗabi'u su ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo tabbatar da su cikin al'umma da yake cewa inni bu'istu li utammima makarimul akhlaq li utammima makarimul akhlaq an aiko ni dan in cika kyawawan dabi'u wato duk wani abu kyakkyawa duk wata dabi'a kyakkyawa da ya dan adam bai santa ba to an aiko ni dan in zo da ita cikakkiya mutane su santa wannan shine abin koyi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa wanda ya wajaba kowane musulmi a ko ina yake a cikin kowane hali a kuma a kowane lokaci ya zama yana cina waɗannan ɗabi'u yana cina masu mai waɗannan ɗabi'u kuma yana rike koyi da shi wajibi ne ga dukkan wani musulmi ya rike annabi sallallahu alaihi wasallam abun koyinsa sawa'un a matsayinsa na shugaba na al'umma ko a matsayinsa na magidanci cikin iyalansa ko a matsayinsa na ɗan kasuwa ko a matsayinsa na ma'aikaci ko a matsayinsa na talaka ko a matsayinsa na uba ko a matsayinsa na ɗa ko a matsayinta na matar aure ko a matsayinta na budurwa ko bazawara kowane irin yanayi mutum yake ciki kowane hali ya samu kansa to akwai abin koyi tattare da annabi sallallahu alaihi wasallam a gare shi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakar Allah kathira Allah ce tabbas haƙiƙa abin koyi ya kasance gare ku daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ga wanda yake fatan haɗuwa da ubangijinsa kyakkyawar haɗuwa. kuma liman kana yarjullah yake fatan haɗuwa da Allah wal yawmal akhir da ranar karshe ita ce ranar alkiyama wa zakara Allah kafira da kuma ambaci Allah da yawa haka mu musulmi a koyaushe wajibi ne mu zama cikin halin tuna manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da sanya shi a zuciyarmu da kwaikwayon ɗabi'unsa da bincike a kan rayuwarsa da ƙoƙarin ɗabi'antuwa da halayensa na ƙwarai kowace sa'a kowane lokaci zan annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da mu kuma haka Allah subhanahu wataala ya so mu kasance shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya mana a cikin ibadunmu sura annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta kai kawo yake ta kara kaina a sallolinka da zaka yi duka na farilla ko na farafira sai sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito sai ya fito a ikamarka sai ya fito a lokacin da kake tahiya suka ambaci sura annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da kake yin salati a cikin tahiya sai ka ambaci suna annabi sallallahu alaihi wa sallam da shi ne abinda Allah subhanahu wata'ala yake nufi da fadarsa wa rafa'na laka dhikrak muka ɗaukaka ambatanka wato muka yayata ambatanka ko ina to haka musulmi a koyaushe cikin ambatan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yake kuma ya wajaba wannan ambatan ya rika zuwa ya rika shiga har zuciyarsa da inda ya tashi iqama ya zo kiran sallah a faɗe shi yayin da aka zo ikama a faɗe shi hakanan ana cikin sallar ma ana tuno annabi sallallahu alaihi wasallama ta hanyar tuno sunnonin sallar kansu da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ci sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah mu ba mu ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba da idanuwanmu amma muna gano shi da basiranmu mu da tunaninmu da ilimin da Allah ya subhanahu wata'ala ya bamu na karanta sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallama nabi yayi sallah gaban sahabbansa sun ganshi shi da da su a fili har ma ya hau kan mimbari inda yake yin karatun tsayuwa da karatun alkur'ani fatiha da sura ya yi ruku a kan mimbari in ya zo sujjada ya sauko da baya da baya ya yi sujjada ga ƙasan mimbari sannan ya kuma komawa ya tsaya a kan mimbari da ya gama ya ce na yi wannan domin ku koyi sallah ta ku yi littata'allamu salah wa littattan mube ku koyi sallah kuma ku yi koyi da ni da haka sahaba annabi sallallahu alaihi wa sallama suka yi koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda sun ga yadda yake ibada su ga yadda yake bautawa Allah suka yi koyi da shi sannan suka isar wa da waɗanda suka yi bayansu ko na 'yan baya suka isar musu da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ibada ya yi wani babbar ibada da kuma sauran ibadu suka karantar da mutane da haka ka riƙa zama a koyaushe kwana tuno annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sa da ɗabi'unsa wadda ita ce haƙiƙanin soyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne hakikanin tuna manzo sallallahu alaihi wasallam babu wani da ya kai tuna annabi sallallahu alaihi wasallam kamar mutumin da zai rike koyarwarsa ɗabi'unsa da halayensa a cikin jama'a da wani abin da zai yi kokarin kwatanta sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam da karantarwarsa babu shakka wannan ya cika masoyi ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kuma da ya san kimar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wani haka ya kamata kowane musulmi ya kasance a rayuwarsa mu zama ɗabi'u mazo sallallahu alaihi wasallam su ne abin koyi gare mu kamar yadda Allah subhanahu wataala ya umarce mu ba mu sani alkur'ani da muke karantawa dukkaninsa yana karantar da mu halaye ne na kwarai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifantu da su an tambaye na Aisha radiyallahu ta'ala anha game da halayen manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce wa mai masa tambaya ba ka karanta alkur'ani ne ya ce ina karanta ya ce to wannan abin da kake karantawa a cikin alkur'ani su ne ɗabi'un ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kana hulukun alkur'an alkur'ani shi ne halayensa shi ne ɗabi'unsa nisa da musulmi suka yi daga koyarwar manzo sallallahu alaihi wasallam da juya mata baya da rashin bibiyarta da karantarta wannan shi ya jawo musu duk irin matsalolin da suke fama da su a yau da kasancin da suke fama da shi a yau da wulakancin da suke gani da abubuwa iri-iri da suke gani na tashin hankali da bacin rai da wayo da suke fama da shi barin koyarwar manzo sallallahu alaihi wa sallama, da koyarwarsa da ya bar al'ummarsa a kai Allah subhanahu wa ta'ala da cewa ma kana Allah li wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adhibahum mu'azzibahum wa hum yastaghfirun Allah subhanahu wataala ba zai musu azaba ba alhalin kana cikin su kuma ba zai musu azaba ba alhalin suna neman gafara ubangiji ba zai yi mana azaba ba matukar annabi yana cikin mu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sun rayu tare da annabi sallallahu alaihi wasallama don haka Allah ya ba su kariya daga azabarsa ta hanyar zama wanzuwar manzo sallallahu alaihi wasallama cikin su bayan komawarsa ga Allah ya bar abin da yake shine karantar wasu ce sunnarsa ta ce babbar manufar da Allah ya turo shi duniya saboda ita wannan koyarwar idan har tana cikinmu mun yi riko gamgam da wannan abin da muka samu na ma'aiki sallallahu alaihi to Allah bai mana azaba ba ba zai saukar mana da abubuwa da muke fama da su ba a yau idan muka koma muka rike wannan to shine mun tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam sau da kafa mu nuna masa kauna mu nuna masa soyayya mu nuna masa biyayya mu masa da'a kamar yadda Allah subhanahu wataala ya umarni mu masa da'a ati'u Allah wa ati'ur rasul sai ku bi Allah ku bi manzo to wannan da'a da Allah ya ta umarni da ita a gurare daban-daban cewa idan muka bi ta to shine muka kama hanyar shirya muka sake ta mun sake hanyar shirya in tuti'uhu tahtadu ce in kuka bi shi za ku shirya wa ma'alar rasul ilal balahul mubin ba mu dora wa manzo wani abu a kansa ba sai isarwa ba bayyaniya to bayyana isarwa gare ku annabi ya isar da duk saƙon da Allah ya umarce shi ya isar babu abin da ya bari Allah ce ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik fa in lam taf'al fa ma ballagta risalata shi akai manzo ka isar da abin da aka aiko ka da shi daga ubangijinka baka yi haka ba to baka isar da sakonsa ba in annabi sallallahu alaihi wa sallama da bai isar da sakon Allah ba to da Allah subhanahu wata'ala ba zai bar shi ba zai bar shi haka nan ba annabi ya isar kuma ya isar ya kafa shaida yake cewa ala hal ballagt ala hal ballagt Allah hal ballagt Allahumma fashhad Allahumma fashhad ne ce shin na isar na isar da sakon da aka dora abu Allah kai shaida Allah ka zama kai ne shaida Allah subhanahu wataala shaida ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da sako ya rage gare mu mu kama wannan abin da ya kai koyarwa da ya mana mu rike ta gangan mai aiki da ita mu samu shiriyar da Allah subhanahu wataala ya ce za mu samu idan ko muka kauce mata muka kama wani abu da manto son zuciyarmu muka rike illam tastajibu lah fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum allati in basu ansa maka ba to ka sani annama yattabi'una ahwa'ahum yaso soyen zakatan su kawai suke bi ashe hanyar guda biyu ce rak babu ta uku ko dai mu ansa kiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mu rike koyarwarsa idan ko ba mu yi haka ba to san zuciyar mu muka bi babu wani abu bayan bayan waɗannan biyu ko dai mutum ya riƙe koyarwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana da kana'a da yaqinin cewa abin da yake yi dinnan koyarwa ce ta manzo sallallahu alaihi ko bai yi wannan ba to ya sani san zuciya sai yake bai idan muka yi haka mun cika musulmi na kwarai mun cika masoya ma'aiki sallallahu alaihi wasallama na kwarai kuma za mu samu shi wani aiki da muka yi Allah ya samu dace